da yake magana da labarin liberty mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp zubairu abubakar ya ce tuni suka shawo kan al'amarin inda suka tura jami'ansu wuraren da lamuran ke faruwa domin sa ido don gujewa barkewar tarzoma da kuma tabbatar da doka da oda mutane ya kamata su dinga yin abinsu yadda doka ta tana da musu saboda doka ba ta girmamawa kowa da yake karyata cewa an kashe 'yan kungiyar guda uku a sa'ilin zanga-zangar da suke gudanarwa dsp zubairu ya ce raɗe-raɗin ba su da tushe balle makama a shirye muke ko kafin nan su fito a jiya nan musamman a tudun wada a mu suna nan a kasa kuma ko kafin nan su je wurin kai da kwamishina ya ja kunnensu ya ga musu akan cewa kar a harbi kuma kar a harbe wani to ko da suka fito da cike muna shirye mun yi amfani da burkunan sohuwa a muka tarwasa su dan shi'an na gudanar da zanga-zangar ne domin neman a sako shugabansu da aka tsare Shek ibrahim alzazzaki da matarsa bayan sojoji sun kai samame gidansa da ke zaria sani garba hassan labaran libati